hey guys um today zan nuna muku yadda za ka yi p2p a bitget um bayan na bitget zan zo kuma yi na bybit but today zan yi bayani ne akan yadda za ka yi p2p a daga bitget so bari mu shiga cikin bidiyon mu da Allah an ka san kai sabon zuwa ne wani channel din na mai suna Sharik Sifan Khan da Allah ka da na subscribing kai share din bidiyon nan domin yan uwa amfana wannan shi na takaice firstly za mu zo mu shiga cikin bitget din mu a takaice bayan mun shiga cikin big bayan mun shiga cikin big kamar haka so abin da zaka yi na farko shine zaka zo ka shiga mode din nan zai nuna mun haka but a ka lura da bikwaya ɗaya, idan ya kasance cikin big ɗinka maybe ka withdraw din ka deposit din docs ne naka ko kuma wani a mining ne ka yi shi to ka hurgo shi first abin da za fara nuna ma za a gan shi a nuna ma balance ɗinka a nan misali a da daloli so farko abin da zaka je ka yi kawai shine sai ka zo ka shiga trading bayan ka shiga trading because there is no network and all so sai ka zo ka shiga wajen nan wajen nan da aka sa BTC and USDT so maybe kana da docs ɗinka ne so abin da zaka yi a nan wajen shine sai ka yi searching din docs ɗinka mu dauka shine wannan docs mu sai mu ɗauka mu shige shi haka sai mu yi selling din shi da zarar mun shiga sai mu zo mu shiga limit nan sai mu sa market bayan mun sa market sai mu zo mu wani adadin dogs ɗinmu da suke ciki bayan mun yi adadin shaka sai mu danna selling to bayan mun yi selling sai mu zo mu shiga asset ɗinmu bayan mun shiga asset ɗinmu haka zai nuno mana abubuwa kamar haka there is no network no okay bayan ya nuno mana network kamar haka to abin da za mu yi sai mu zo mu shiga transfer haka dan sai ka transfer ɗin shi daga unified account in ba ku manta ba so firstly sai ka zo ka shiga a usdtmt za ka gan shi a spot ne na to kai abin da za ka yi za ka zo ka za ka ce daga spot zuwa founding account so kana nawa misali mu ɗauka cewa dama usdt yake koma to sai ka zo ka shiga usdt ɗinka bayan ka shiga sai ka zo ka danna all din nan bayan ka danna all sai ka yi confirming shi kenan ka transfer din shi daga spot zuwa pounding account so abu na gaba da za ka yi kawai sai ka zo ka fito ka zo ka shiga home ɗinka a cikin big gate ɗinka to bayan ka shiga sai ka zo ka danna mode ɗin nan bayan ka shiga mo zai buɗe maka maka ga p2p nan da aka sa p2p sai ka danna shi so zai nuna ma background kamar haka akwai buy akwai sell akwai buy akwai sell ma ɗauka cewa misali kai za ka siya zaka ba bayani zan yi akan yadda za ka siya ba a zan yi bayani ne akan yadda za ka sai da dogs ɗinka misali a ce kana dogs ne ko kuma ka samu wani abin da ka mining so first abin da ka yi yanzu shine sai ka zo ka danna a wannan option ɗin da aka sa three dot ɗin nan sai ka danna shi bayan ka danna shi sai ka zo ka shiga payment method bayan ka shiga payment method zai ɗanyi login yauwa so already kun idan ku duba za ku ga na sa account number dina na sa sunana da komina idan ba ku manta ba a lokacin da ka zo buɗe ba eh, bitman ɗinka bigga ɗinka ka sa bibiyan ɗinka to zai confirming zai affairant ɗin sunanka da ke kan bibiyan ɗinka so idan za ka adin ɗin bayanan bankin ka ne sai ka zo ka danna art bayan ka danna art zai ɗanyi sacin so bayan ka yi zai tambaye ka bank transfer ne ma'ana wanda zaka sayar ma zai duba bayananka ne ma transfer through the account ɗinka bayan ka gani sai ka saki mai to a nan wajen zaka yi danna idan ka danna yauwa alhamdulillahi to kun ga wani sunan da ke kan bibiyan ɗina ne nan bank name sai ka sa sunan bankinka sannan sai ka sa account number ɗinka sannan a lura cewa an fi yin amfani da ofe fanpay su money point sakamakon sun fi isasshen network da ke yin browsing you know so say card number wani kara ana tsallake shi na optionally amma bank name bank account number bank branch so bayan ka sa sai ka dana confirm da su tura ma otp to email ɗinka bayan ka confirm sai ka fito ka fito haka so bayan ka fito haka sai ka shiga sale so idan ka shiga sale a nan wajen ok so bayan ka shiga za ka ga farashin inda kowa yake sai da kayansa so mu ɗauka cewa kaga jet ɗin nan yana siyan dola a matsayin naira dubu ɗaya da ɗari shida da talatin shi kuma yankilt ne exchange yana siyan dola a dubu ɗaya da ɗari shida da ishirin da tara wani kuma png exchange shi kuma yana siyan dala a matsayin dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da tara shi ma so abin da biyu da zan nuna muku a nan wajen shine za ka je ka duba oda ɗin shi ya yi oda sau nawa so ka kaman wannan kuma ka lura cewa in za ka ma mutum za ka siyar mai ka tabbatar yana kai za ka gan shi da dot nan ya yi blue ok so bayan nan ya shiga sai ka zo ka shiga misali kaga wannan ya kware a harkan yana da oda dubu a uku da ɗari ɗaya da sha takwas kaga ya kware a harkan yana da 99 haka wannan za ku ga yana da oda 55 a 57 so abin da za ka yi sai mu danna akan wani wanda yake da kwarewa a kai din sai mu danna sell so bayan mun danna sell abin da za mu yi ana wajen ne adadin dalolin da muke da shi sai mu danna musu max to wancan kudin namu da ke kan funding account zai dawo nan ya bayyana muna danna max din nan kaga babu kuɗi shi yasa yake sama inspirations asset okay so bayan ka nuna shi ka sa max din nan zai bayyana a wajen garanti ko shop shop ko sai ka sanna sell USDT within the zero fee ma'ana ba za su caje ka ba ko sai ka danna shaka to kana danna shi zai kai ka zuwa can ba a sakin ma mutum sai ya tura ma kuɗinka sai ka shiga ofe ɗinka in kana ganin alatini ne yana tura ma kuɗin kai kuma sai ka saki mai kana saki mai shi kenan ka siyar da dollars ɗinka shi kuma ya baka naira wannan shi ne hanyar da zaka yi P2P a gate da Allah ina kara faɗa muku dan Allah kar a manta a subscribing din channel dina Sharks Bankan da nan a sharing din bidiyon nan idan mutum ya ga wannan bidiyon na gode